This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz Isra'ila ta kaddamar da hare-haren ƙasa akan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin sannan sun ayyana yankunanta a arewaci a matsayin sansanin soji yayin da isra'ila take kaiwa kawayen iran a yankin hare-hare ma'aikatar harkokin wajen iran din ta ce ba za ta aiki dakaru zuwa lebanon ko gaza don tunkarar isra'ila ba sannan mazauna yankin yammacin jihar north carolina suna fama da mummunar sakamakon barnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar helen wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane yayin da mazauna yankin suke fama da matsalar ambaliyar ruwa da katsewar mahimman abubuwan more rayuwa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu nan za ku ji cewa a najeriya a yau ake bikin cika shekaru 64 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na birtaniya shin mu mun samu ma yancin ko kuma ba ma samu ba saboda akwai mutanen mutum suna nan kamar bayu ana cin zarafinsu ana kama su za a ji cewa a najeriya kungiyar gwadago ta nlc ta yi fatali da sabon tsari na biyan mafi karancin albashin naira dubu saba'in to ko me wasu ma'aikata ke cewa maimakon a ce wannan karin aka yi gara a ce an san duyan da aka yi ko kuma an bi wasu hanyoyi da ya kamata a bi domin gwamnati ta rage raɗaɗin da yake faruwa a najeriya kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokoto ke gabatarwa a wannan makon shirin ya duba batun takaddamar siyasa da ta kunno kai a jihar zamfara a tsakanin gwamna dauda lawal da karamin ministan tsaron najeriya bello matawalle amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya Isra'ila ta kaddamar da hare-haren ƙasa akan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin a cewar jami'ai sannan sun ayyana yankunanta a arewaci a matsayin sansanin soji wanda ke zama manuniya cewa ba da jimawa ba za a sake aiki wasu dakaru cikin lebanon don su yaƙi mayakan da ke samun goyon bayan iran mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce isra'ila ta sanar da amurka akan hare-haren ya ce bayanansu sun nuna cewa takaitattun hare-hare ne wanda ya mai da hankali akan cibiyoyin hezbollah da ke daura da kan iyaka babu rahotanni akan wani gama ta gaba da gaba tsakanin dakarun isra'ila da mayakan hezbollah a cikin lebanon shugaban amurka joe biden ya yi kira da a tsagaita wuta yayin da rahotanni ke nuni da cewa isra'ila tana shirin kaddamar da takaitaccen mamaya ta kasa zuwa lebanon don yakar hezbollah iran ba za ta aike dakaru zuwa lebanon ko gaza don tunkarar isra'ila ba kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faɗa a ranar litinin yayin da isra'ilar kai kaiwa kawayenta a yankin hare-hare babu buƙatar mu aike ƙarin dakaru ko dakarun jamhuriyar iran a cewar mai magana da yawun ma'aikatar wajen ƙasar nasir kanani sannan ya ƙara da cewa lebanon da mayakan a yankunan filistino za su iya sannan suna da ƙarfin kare kansu daga hare-haren isra'ila a 'yan kwanakin bayan nan isra'ila ta zafafa kai wa ayarin rundunar tawaye gamayyar kungiyoyin mayakan iran a yankin hare-haren sama a lebanon wanda ya kunshi kasashen syria yemen da iraq mazauna yankin yammacin jihar north carolina suna fama da mummunar sakamakon ɓarnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar helen wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane sannan mazauna yankin suna fama da ambaliyar ruwa da ta malala tituna kana ta yi sanadiyar katsewar muhimman abubuwan more rayuwa an alakanta mutuwar sama da mutane 100 a fadin jihohi shida da guguwar mai karfi wacce ta ratsa cikin arewacin florida da yammacin ranar alhamis kafin ta bara barna a ciki sannan ta karasa zuwa yankunan carolina mutane 600 ne ba a san inda suke ba har yanzu in ji mai baiwa hukumar tsaron cikin gidan amurka shawara akan al'amuran tsaro liz sherwood randall a white house ko da yake ta tabbatar da cewa za a iya samun bambancin alkalima yayin da wasu masu aikin agaji suka karasa wasu wuraren to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya bada da umarnin gudanar da kware-kwaren bikin ranar 'yancin kai na bana don kalubalen da kasar ke ciki na tsadar rayuwa a talatin nan ne najeriya ke cika shekara 64 da samun yancin kai daga 'yan mulkin mallaka na birtaniya daga abuja ga rahoton da wakilin munasir adam hikaya ya aiko mana This government of President Bola Tinubu is very much aware of and deeply sympathizes wannan gwamnatin ta shugaba bola tinubu na matukar sana da kuma jajantawa 'yan kasa don yanayin kuncin tattalin arzikin da ƙasar ke ciki yau bayan matakan da ba za a iya kauce musu ba da suka hada da cire tallafin man fetur in ji sakataren gwamnatin najeriya george akome cikin dalilan da suka saka aniyar yin kwarya-kwaryan shagali a initiative to move the country from fossil fuels to compressed natural gas cng shi ma ministan labaru muhammad idris malagi da ke kare manufofin gwamnatin na nuna bayan wuya sai daɗi ya ce gwamnatin ta ɗau matakan amfani da iskar gas ga lamuran sufuri don kawo sauƙi ga 'yan najeriya A fadar Aso Rock an kaddamar da motocin safa 64 masu aiki da iskar gas daidai da yawan shekarun yanci zuwa yanzu. Duk wannan tabarun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal zane ne akan ruwa da ke zayyana yadda gwamnatin ta tura Najeriya daga ciwon targaɗe zuwa karaya. so shine ni gwamnatin nan ba su da niyan aiki ba ruwansu da najeriya yawanci su kaga 'ya'yansu iyalinsu suna florida suna ingila america ba inda ba suke so su dai damuwansu su tara inda sun gama shekaru hudu ko za su koma da su join iyalinsu su bar mu da yunwa Yarima Suleiman wanda ke jagorantar kungiyar masu bukata ta musamman ta Arewa ya ce jama'ar sa har yanzu ba su samu yanci ba. Shin mu mun samu ma yancin ko kuma ba ma samu ba saboda akwai mutanen mu suna nan kamar bayu ana cin zarafin su eh, ana kama su da sunan suna bara ana walakanta su ba amma kai su kotu ana walakanta su. Iri Musulman kai da ake maganar yancin kasa me ya kawo haɗa wannan kuma da yancin na kasa su. Dama daga bautan da ake tunanin ana bautar da mutane sai ta ake son a samu yancin kasa. Kasa ba ta samun yanci idan 'yan kasansa ba su da yanci. mai bawa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim masari na nuna muhimmancin addu'a a nan don samun sauki daga kalubalen da ƙasa ke ciki wanda ya ce ya shafi tattalin arzikin duniya ne so me kuma ake so a yi mana illa banda mu mai da al'amuran mu ga Allah mai ta addu'a mu gyara tsakaninmu da Allah mu rabu da yan tabare kowa ya rasa a karo na farko tun 1978 da tsohon shugaban mulkin soja Olusegun Obasanjo ya sauya takin Najeriya daga wanda aka yayata a lokacin yanci wato Najeriya Healthy zuwa a Arise Okunpetroit. Bana za a koma tsohon takin namusar mulki daga 'yan mulkin mallaka da ke cikin kudurorin da majalisar dokoki ta fi gaggawar amincewa da su. hakika talakawa sun shafa wa kansu ruwa daga cin abinci sau uku a wuni zuwa abubuwa masu rahusa kamar rama don maganin yunwa inda sufuri kuma in ba ya zama dole ba sai a daka sayyada nasura da ma'il hikaya murar amurka daga abuja nigeria. a gaida nasura da ma'il hikaya da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga aisha ta da labaran duniya kashi na biyu kimanin mutum dubu shida ne suka yi fama da matsanancin yunwa a haiti inda kusan rabin al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan goma sha ɗaya suke fuskantar matsalolin yunwa ko kuma mafi munin matsalar gugun masu aikata laifuka a babban birnin kasar port-au-prince da sauran wurare a cewar wani rahoton da aka fitar ranar litinin alkaluman 'yan haiti da ke fama da tashin hankali matsalolin gaggawa yunwa da rashin abinci ya karu da miliyan 1.2 a shekarar da ta gabata da kiyasin miliyan 5.4 yayin da rikici ya barke tsakanin kungiyoyin ta'addanci wanda ya janyo tsaiko a harkokin zirga-zirgar kayayyaki sannan ya hana mutane fita daga gidajensu su sayi abinci a cewar rahoton da integrated food security face classification ya rubuta mutane 5,636 da ke fama da yunwa a wani mataki mafi muni suna zaune ne a sansanonin wucin gadi a fadin yankin birnin kamar yadda rahoton ya bayyana wanda ya nuna cewa wasu 'yan haiti miliyan biyu za su fuskanci yunwa. fitaccen dan wasan kwallon kwando da ya samu shiga jerin fitattu na hall of fame dikembe mutombo wanda ya kasance daga cikin 'yan wasar masu tsare gida a tarihin gasar nba ya mutu a ranar litinin bayan ya sha fama da cutar dajin kwakwalwa abinda kungiyar kwallon kwandon ta sanar kenan ya mutu yana da shekaru 58 a duniya shekaru biyu da suka gabata ne dangin mamacin suka bayyana cewa ana mishi maganin cutar dajin kwakwalwa a atlanta don cire karin da ya tsiro masa a kwakwalwa hukumar nba ya ce ya cika zagaye da iyalansa dikembe mutumbu fitaccen dan wasa ne in ji kwamishinan nba adam silver ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke kan gaba wajen kare gida a tarihin gasar nba a wajen fili kuma ya karkata hankalinsa ga taimakon mutane mutumbu ya kwashe tsawon kakar wasanni 18 a nba inda ya buga wa denver atlanta houston philadelphia new york sai kuma kungiyar New Jersey Nets. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. bayan cin mai yarjejeniyar fara biyan sabon mafi karancin albashi da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi da mayar kungiyoyin kwadago a kasar watanni biyu da suka wuce yanzu da gwamnatin tarayya ta fara biyan mafi karancin albashi na naira dubu saba'in sai dai kungiyar kwadago ta nlc ta yi fatali da sabon tsarin inda ta bayyana cewa gwamnatin tarayya ta saba wa yarjejeniyar da suka kulla a watan yulin da ya gabata kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murƙayya shi ta aiko mana wanda ya fara jin ra'ayin wasu ma'aikata a abuja da suka fara cin gajiyar sabon tsarin sunana isa usman to falillahi alhamdu naira dubu saba'in ba karin tabowa ba ya ma taɓe komi tunda ba ta yi min komai ko da ruwa na mu'amalar yau da gobe ba ta isa ta a matsayina na mazaunin wannan yanki kusan ruwa kansa ina amfani da wajen na naira dubu arba'in zuwa hamsin abin da ya shafi na sha da wanda ya shafi na wance-wance da wankin kayan yara da sauransu. sunana muhammad musa shi wannan karin zai kara jefa al'ummar kasar ne a cikin yanayi na matsatsi na tsadar rayuwa maimakon a ce wannan karin aka yi gara a ce an san duyan da aka yi ko kuma an bi duk wasu hanyoyi da ya kamata a bi domin gwamnati ta rage raɗaɗin da yake faruwa a najeriya to sunana ibrahim muhammad a gaskiya wannan karin albashi da aka samu ko wance aka fara biya mafi karanci na naira dubu saba'in din nan alajerin gaskiya ga mu kananan ma'aikata za mu ce mun samu gaskiya farin ciki ga wannan lamari da abu kasance kai a ciki sunana abdallah ishaq to ba wani hanyar canza rayuwa da abin nan ya samu kamar an baka abu ne da hannun dama an karbe da hannun hagu duba da yadda kasar ta zama a tsarin da ake ciki abun ba daɗi yanzu kamar yanayin transport daga inda ake kai ga 300 yanzu ya koma 600 or 500 to don haka kuma an ma ƙari ne ta wani abu kaga kamar an ƙara ma amma fa ba ƙarin aka yi ba Nasir Kabir shine sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadago ta NLC ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta sauka akan yarjejeniyar da suka cimma domin a kunshin yarjejeniyar babu batun karin farashin litar man fetur. Maganan wai gwamnati ta cika alkawari na bada mafi kankanta albashi na dubu saba'in wannan zancen banza ne kuma zance ne na shirme. Ai magana ta gaskiya shine. a Me yasa sai yanzu? kuma me isa lokacin da muka cimma yarjejeniya da gwamnatin tarayya cewa ai da fari cewa suka yi sun amince za su ba da hamsin in sun ba da dubu ɗari biyu da hamsin za su yi ƙarin mai muka ce mu ba mu yadda ba ba za mu ɗauki wannan eh, magana ba kuma ba za mu ɗauki batun ƙarin mai ba aka yi ta yarjejeniya aka dawo mafi kankanta albashi dubu saba'in inda aka ce bayan shekara uku haka za su sake duba wannan ƙari a ci gaba da shi kuma babu maganin ƙarin mai sai ga shi gwamnatin tarayya sun ba da dubu saba'in sun zo sun yi ƙarin mai na renin wayo da renin hankali saboda haka mun fitar da sanarwar mutum a baya cewa gwamnatin tinubu ta saba wa yarjejeniyar da muka yi kuma ta yaudara al'ummar najeriya kuma ta yi mana yaudara kuma ba za mu zuba ido mu kalla ba so da haka in zaben sai aka yi da yake faɗa cewa 'yan najeriya sun zaɓe shi zama shugaban ƙasa wajibi ne saurari al'umma ko kuma ya karo da fushin al'umma 'yan najeriya dai na hankorin ganin irin matakan da gwamnatin tarayya za ta ɗauka wajen tursasa gwamnonin jihohi da sauran kamfanoni da ma'aikatu wajen fara biyan sabon tsarin albashin rukayya basha muryar amurka daga abuja a najeriya A gaida rikayya ba shi da wannan rahoton yanzu kuma ga mu na gaba. Tsaka mai wuya. To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Akwai jita-jita da ake tabazawa a Najeriya cewa watakila shugaban Najeriya dan Bola Ahmed Tinubu zai yi wa gwamnatin Sakwas Kwarima yadda zai canja wasu ministoci ya naɗa wasu ya sallami wasu. to bisa ga al'ada duk ɗan siyasa da ke son ya zama minista yana bukatar goyon baya daga jiharsa musamman daga wurin gwamnansa a bisa sanin haka za a iya ɗauka cewa bello muhammad matawallin maradun wanda shine karamin ministan tsaro a yanzu zai iya samun goyon bayan gwamnan jihar zamfara na yanzu dauda lawan domin ya ci gaba da rike wannan mukamin nasa ko kuma a ci gaba da barinsa a matsayin minista wannan ayar tambayar ta waje ba domin sanin irin zazzafan faɗan da ke gudana a tsakanin waɗannan mutane guda biyu musamman a shafunan duniyar gizo inda suke cece kuce suna zargin juna da abubuwa da yawa ba da bayan haka me tasirin wannan faɗan nasu akan mutanen jihar zamfara da kuma ci gaban ita wannan jihar din to muna da muhawara da ke kan hanya amma kafin sannan bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan zamfara din. ai abun biyu ne yanzu halin da ake ciki talakan zamfara ba abin da yake so illa ya samu zama lafiya ministan gada ake ta kalubalanta ta ya taso dama abin da ake so ga shugabanci ya za a faɗi ka kuma ka gyara kuma ya taso tsakanin shi da Allah ana kokarin a kai karshen matsalar ga ita ce talakan zamfara ke so shi wannan mai suka me yayi ina ka taba ganin ya je jaje ina ka taba ganin an ɗauke sojoji dauda ya tashi tsaya ce sai an mai da su tunda ya ce dauke su ake daga abuja an kwashi ke shugaban sojojin gaba daya an kawo sokoto don a kai matsalar tsaro kuma ya tattaro wani aiki a tashi tsakani da allah kamar yadda shi matawalla ya zo dauda ya roki arziki ya roki alhorma a taro a kai ƙarshen matsalar nan ita ce damuwar mutanen zamfara wannan shine ra'ayina sunana jamilu muhammad karu a gaskiya wannan takaddama da take faruwa tsakanin gwamnati mai ci yanzu ta dr dauda lawan dare da gwamnatin da ta gabata ta karamin ministan tsaro na yanzu wato bello matwal abu ne wanda dole sai gwamnatin da ta shigo ta yi bincike a kai saboda jiha ta riga ta ɗaiɗaice abubuwa sun riga sun lalace kuɗaɗen da ya kamata a yi amfani da su amma talakawa aiki ba a yi ba hankalin mutane ya tashi saboda tsaro sannan akwai allegations iri-iri daban-daban da shi wannan karamin minista na tsaro yake fuskanta. To haka ne, to kamar da muka ce akwai muhawara kuma wakilin a can gusa Abdulrazak Bello Kaura ya shirya mana ita muhawara din a tsakanin gigga guda biyu na jam'iyyar da ke mulki ta PDP da kuma jam'iyyar adawa ta APC. ba tare da bata lokaci bari in ba Abdulrazak din ya gabatar da bakin nasa. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da kasantuwa da juna a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. Shiri da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muri Amurka da ke birnin Washington DC. A wannan lokaci za mu tattauna ne da wasu muhimman mutane guda biyu daga jihar Zamfara musamman kacokan tattaunawa ta kasance ne a kan cece kuce da takaddama da ke tsakanin tsohon gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle wanda shine karamin ministan tsaro a Najeriya da kuma gwamnan jihar Zamfara da Lawal a kan abin da shafi ita kanta jihar ta zamfara domin samun nasarar tattauna wannan shiri kai tsaye ina tare da sakataren jam'iyyar pdp na jihar zamfara naziru ibrahim rufa'i a ma naziru ina maka barka da shigowa cikin wannan shiri ina ma godiya da wannan gaita da kai mani muna tare da kai insha Allah. Daga bangaren tsohon gwamnan jihar kuma ministan tsaro a matakin kasa wato bello matole akwai sakataren yada labarai na jam'iyyar apc na jihar zamfara wanda kuma shine tsohon babban darakta mai kula da sashen 'yan jarida a lokacin mulkin gwamna matole wato yusuf idris gusau malam yusuf muna maka barka shigo a cikin wannan shiri a malam abdulrazak muna godiya kuma muna godiya bisa wannan karama da kuma gaisa mu da aka yi a wannan shirin to malamai za mu soma wannan shiri a ah, sanin ku ne cewa bangaren ku guda biyu wato shi gwamnati dauda da shi minista bello mutawalle akwai takaddama kwarai da gaske musamman abin da shahi zargin juna da abubuwa wai bari in soma da shi malam naziru na bangaren gwamnati mai ci yanzu a jihar zamfara a menene babban matsala tsakanin waɗannan mutanen guda biyu أعوذ بالله السميع da farko dai ina ma Allah godiya samu na cikin wannan tattaunawa mai albarka a wannan gidan rediyo mai albarka ban tunanin akwai wata takaddama tsakanin mai girma gwamna da shi mai girma tsohon gwamnan jihar zamfara ko ministan tsaro a yanzu wanda take tsakanin su sai dai tsakanin yanayin da aka gabatar da gwamnatin jihar zamfara a baya da yadda shi ko mai girma gwamna dauda ya karbi gwamnatin to wannan abu ne shi ne takaddamar da mutane suke ganin kamar ana samu tsakanin su ba wai tsakanin su bane a'a abu ne wanda ya shafi al'umma shi wanda ya gabata ya yi abin da ya tsaya na tsawon shekara hudu ya yi mulkin da ya tsawon shekara hudu shi ko mai girma gwamna dauda lawan dare ya zo ya fito takara allah ya bashi nasara ya karbi gwamnati to irin abubuwan da aka tara cikin gwamnatin ne dole zuciya ta yi nauyi shi ke sa abun na daman da shi is excellency har za ka ji yana nuna damuwa yadda ya karbi jihar duka abubuwan da suna da alaƙa ne da fishin jihar da ke damun shi is excellency eh, malam naziru kayan magana dunkule abubuwan da aka tara kamar yaya kamar da ka sani 2019 allah ya ba mai girma gwamna dallama ta wanda mulkin jiha duk da ba zaɓen mu aka yi ba lokacin muna tare da shi amma da yanayi na shari'a da kuma wasu abubuwa da suka faru tsohon jam'iyyar shi ta yanzu ta ruguje kanta allah ya ɗauki mulki ya bashi a cikin jam'iyyar pdp aka shekara hudu yana mulki daga baya kafin shekara hudu ta ƙare ya koma apc sai kuma mai girma da dauda lawan dare zo ya ya fito takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp allah ya bashi nasara to abubuwan da mu yanayin mulkin bello matawalle shi yasa al'ummar jihar zamfara suka gundura da mulkin suka musu mulkin ya kare kuma suka zaɓi mai girma dr dauda lawar dare a matsayin ya zo ya kawo sauye-sauye da ci gaba a cikin jihar zamfara lokacin da his excellency ya karɓi gwamnati aka yi kwamiti na karɓar mulki to a yi isko abubuwa da yawa bayan abubuwan da aka gani na zahiri na rashin samun ci gaban da aka tsammana ƙarƙashin gwamnatin na ah, Bello Matawalle kuma an isko wasu kaloli na banna da aka samu na kuɗaɗe da mismanagement da wasu abubuwa da ba a yi tsammani a samu ga irin shi ba to wannan abun yasa duk lokacin da aka ɗauko yanayin da ah, Bello Matawalle gudanar da mulki to duk wanda ke cikin wannan gwamnati zai ji rayuwar shi ta ɓaci. ganin an karɓi gwamnati domin a kawo ci gaba aka shekara hudu babu ci gaban da aka samu. Ah, Malam Naziru kamar kenan ah, ah, kamar kenan wannan shine dalilin da yasa ake ta wannan takun saka kenan tsakanin su. Kusan shi ne. To bari ba bari mu koma bari mu koma ga shi Malam Yusuf Idris shi sakataren labarin APC wanda shi ke bada kariya ga bangaren shi tsohon gwamna Matawalle. Malam Yusuf kaji maganganun shi sakataren PDP wato Naziru. me za ka ce akan wannan magana ta shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanu rahim muna yi Allah godiya mai kowa mai kogi wanda cikin imar rayuwa ya azarta mu da halartar wannan shiri na Boys of america domin yin bayanuna masu muhimmanci da al'ummar ƙasa kuma al'ummar duniya baki daya kamar yadda ka saurare shi na saurare shi na jin shi kuma tare da shi aka yi gwamnatin matawalle wanda yana cikinta kamar yadda yake kokarin ya nuna wani abu to ni iya tawa fahimta da kuma abin al'umma suke kallo da abinda ake a jihar zamfara ba ta kaddama abin da ya isko ba ne domin ai abin da ya isko shi mai girma gwamna dauda ai ya isko abu a rubuce ita kuma transition na gwamnati idan gwamnati za ta wuce za ta rubuta abin da ta bari ta baka hannun uba abin da baka yadda bane za ka dawo ka kira ka ce to wannan ai baka yadda ba wannan baka yadda ba amma idan ka kula shi yanzu mai girma gwamna dauda ya tafi dazuka a jihar zamfara ya yi kamfen da matsalar tsaro ai ba cewa ba ya aiki ba lokacin da yana kamfen ba ba inda ya ce ba ya aiki ba ko kuma ba a kawo ci gaba ba abin da ya tafi gaya mutanen karkara cewa laifin mai girma gwamna mutum ne lokacin da yana gwamna wannan matsalar tsaro don allah subhanahu ta'ala ya ba shi cikin sati biyu da karshe wannan matsalar tsaro kafin shi allah subhanahu ta'ala baya mashi hikima baya mashi dabara baya mashi wani sai ya rafi shi sai ya ba shi gwamna to da ya ba shi gwamnan da ya shigo banda da a waje yake kamar dan kwallo ne mai kallon kwallo da yana kallon kwallo domin in ka kula shi mai girma gwamnan zamfara na yanzu bai taɓa yin aikin gwamnati wani wuri ba in ba aikin banki ba bai taɓa yin harkar siyasa ba ko rike wani political appointment babu wani misali da ya taɓa rikawa in ba aikin banki ba to abin da yake tsammani kamar yadda ake aikin banki haka ake aikin gwamnatin jiha to da ya shigo ya ga abin ya gagare shi ya fi karfin shi to shine sai yake kokarin yanzu ya ɗauki laifukan matsalar tsaron ya mai da ita ya jingina ta ga mai girma ba ministan tsaro na kasa ne yanzu. To kenan a shi wannan shine dalilin kuma na ɗaura ta kuɗa mara ta ganin da kuma da martani. Ai babu dalilin da zai sa mutum ya so ya maka ƙazashi. misali yanzu an yi matsayin shi na gwamna idan zai magana a kafafen yaɗa labarai ya kamata ya san maganganun da zai yi ma ya faɗa domin shi yanzu duk maganar da ya faɗa magana ce wadda za a ɗauka matsayin shugaba ya yi ta waɗansu maganganun da yake zana ai yana kallon idan muka yi shiru ko muka kyale shi abin da ya faɗa gaskiya ne kenan to a hali ah, duka ah. wayannan maganganun da ya faɗa ciki babu magana ta gaskiya ciki ko ɗaya to eh, malam naziru eh malam naziru ah, kaji shi ansa da ya bada shi ita ta kaddama ma da kuke yanzu kayan mu ci gaba ana madadin wa ake yin ta dan ci gaban jihar Zamfara ne ko kuma dan kare jam'iyyun ku ne daban-daban ko kuma ra'ayoyin ku daban-daban To a gaishe ku, to idan Allah ya kai mu rana to za mu ji shin gaskiya ne lokacin da yake kamfen neman a zaɓe shi gwamna Dauda Lawan ya taɓa alƙawarin cewa in an zaɓe shi din zai kawo ƙarshen harkar tsaro a zamfara a cikin makonni biyu kacal? sannan kuma gaskiya ne shi bello mutawalla ya taba zargin tsofaffin gwamnoni cewa suna da alaka da kusanci da 'yan ta'adda sannan me yasa shi bello mutawalla din ya dinga haduwa da shugabanni ko kuma jagororin 'yan ta'adda din a cikin gidan gwamnati na gusau duk wannan suna cin abubuwan da muke son tabawa in Allah ya kai mu rana wato yanzu muna godiya ga su bakin namu wato Naziru Ibrahim Rufa'i da kuma Yusuf Idris Kusau da kuma musamman shi wakilin namu Abdulrazak Bello Kaura da ya hada mana wannan muhawara ta da su a madadin su Aliyu Mustafa Sakwati ne a Washington mun ku lafiya To madalla da Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarin duniya amma wannan karan a takaice. Muhammad Hafiz a takaice. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren ƙasa kan kungiyar Hezbollah a ranar Litinin a cewar jami'ai sannan sun ayyana al'ummominta a arewaci a matsayin sansanin soji wanda ke zama manuniya cewa ba da jimawa ba za a sake aiki wasu dakaru cikin Lebanon don su yaƙi mayakan da ke samun goyon bayan Iran. Iran ba za ta aiki dakaru zuwa Lebanon ko Gaza don tunkarar Isra'ila ba. kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta faɗa a ranar litinin yayin da isra'ila take kaiwa kawayenta a yankin hare-hare mazauna yankin yammacin jihar north carolina suna fama da mummunar sakamakon barnar da ta biyo bayan mahaukaciyar guguwar helen wanda ya zuwa yanzu aka kasa gano ɗaruruwan mutane sannan mazauna yankin suna fama da ambaliyar ruwa da ta malala tituna kana ta yi sanadiyar katsewar muhimman abubuwan more rayuwa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.